تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين waɗannan ayoyi da suka ƙunshi alkawarin Allah na ni'ima da azaba muna karanta maka su ya kai wannan annabi suna ɗauke da gaskiya a cikin labaransu da adalci cikin hukunce hukunce Allah baya nufin zalunci ga wani daga cikin talikai, baya azabtar da kowa sai da abin da ya aikata.